masu da sauraron mu ta tasha mai albarka African TV 3 sunana Munzali Ali Sadiq Kofa Mazugal Dala Local Gamman. Yau za mu taɓa baya. Baya yana da tashi matsala. Ina ba da shawara masu hawa yanar gizo su ɗauko yadda ake motsin baya su ringa yin hattara. yana da matukar muhimmanci ka ringa samun coach wanda ya san me yake yana koya ma yadda za ka motsa bayanka to za mu taɓa baya yanzu abin da za mu yi mu ɗau yadda dabbobi suke motsi da bayansu don samun lafiyarsu mu ɗauko damusa ko kare ko mage ko zaki yawanci suna training ɗin bayansu sosai don samun lafiya kamar yadda nake faɗa da damusa da zaki da kare da mage duk wata dabba mai cin nama mai kafa hudu in ta yi bacci ko ta tashi daga bacci ko ta huta za ka ga tana training ɗin bayanta don samun ƙwarin bayanta a kama nama a kashi goma dabba in za ta kama nama kashi bakwai baya ne yake taimaka musu sannan hannaye idan suka samu matsala da bayansu ba sa iya danna nama sau haka akwai training ɗin da suke kai ma ɗan adam idan kai wannan training ɗin zai taimaka ma mutuka da gaske ya suke training ɗin shine za mu yanzu masu kallon mu ku kifa tsuke hannunka ka tsuke ko nan za ku juyo nan za ku juyo ku kallo ni to ku kalli yadda muke wannan hannun za ka ringa jansa a hankali ƙirjinka zai ɗaga sama iya cibiyarka idan ka kula damusa zaki kare wanda yake da kusu a gida mage kenan zai ga tana haka ja iya cibiyarka daga mu za ka ji bayan yana taɓawa ƙirjinka iya cibiyarka ka kula iya nan ina ne ya ɗaga zan ƙirga mana guda goma ɗaya biyu sai ka ɗaga ƙirjinka sosai ka miƙar da hannunka kada ka yi min haka da hannu ya miƙe sosai tsuke ƙafarka muna uku muna hudu muna biyar mun zo shida muna bakwai mun zo takwas muna tara goma kakwa aje sai mu huta a haka to za mu ƙara guda goma mai kallon mu wannan yana taimaka baya sosai ɗaya biyu daga ka sama kalli sama sosai uku daga sosai hudu nan ya lankwashe sai ka yi gaisuwa biyar shida daga ƙirjin bakwai takwas tara sai mu aje mu huta to idan ka wannan in dai ciwon baya ne insha Allahu ta'ala za ka ji sa to ku huta masu kallon mu ku ci gaba da kallon african tv 3 suna na coach munzali ali sadiq kofar mazugal wassalamu alaikum wa rahmatullahi